وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل نسمع إلى شيخ العلامة ربيع بن هادي أمير المجلس تو mu مغانا maganar malaminmu al'allama uh, uh, rabi'u bin hadi umair al-madkhali rahimahullah shi yana tattauna wannan qadiya din wato yana tattauna ta a fili ga ta nan baro ya faɗa Allah ya masa rahama hakanan daga cikin aƙidu wanda ahalus Suna ke bambanta daga ma'abota ɓata cewa lallai su ahalin suna suna imani cewa lallai aljanna da wuta duk halitta ne an gane aljanna an riga an halice shi wuta ma an riga an halice shi wato dukkan kungiyoyi ga baki daya sawa'un kungiyoyin wato kungiya ce ta ahalin sunna ko ta yan bid'a dukkan su gaba ɗaya suna kudircewa cewa lalle akwai aljanna da wuta ba mai jayayya kan wannan ko ƙungiyoyi gaba ɗaya sun yarda akwai aljanna akwai wuta lakinin sai dai sun wuta zilawa da hankulan su batacciya qalu sun ce aljanna wa ilal an kulikata kulikata li'anna lahu li'anna khalquhuma fi dunya qabla al sun ce aljanna da wuta ma kulika ta ya kamata ya zama wato da aljanna da wuta har yanzu ba a halice su ba a gani aljanna wannan ma kulika ta sun ce da aljanna da wuta ba a halice su ba har yanzu da eh, an na khalqahu mafi duniya dunya domin halittarsa a cikin duniya kafin ranar sakamako a basu kamar wasa ne halittarsa a duniya kafiranan sakamako kaman wasa ne ya za a yi a ce akwai aljanna yanzu akwai wuta yanzu kafiranan sakamako an gane qatalahumullah Allah ya wadaran su wal adillatu min alkitabi was sunna ala anna aljannata wan nar makhluqatan wato dalilai daga cikin kitabu suna sunna dake nuna cewa lalle aljanna da wuta an riga an halice su suna fa da yawa daga cikin alkur'ani akwai maganan Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wato dangane da wuta lokacin da ya kalubalanci kafirai akan su zo da misalin wannan qur'anin Allah zai ce ku ji tsoron wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu wato an tanaje shi ya ni a ahadda Allah wato ma'ana Allah ya riga ya tanaje ta ya shirya ta wahiya maujuda tana nan sannan ya faɗa game da aljanna ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da kuma aljanna wanda faɗinta wato ta kai faɗin samai da ƙasai kaga ku iddat ne wajen wato an riga an tanaji aljanna ga masu tsoron Allah ba a ce za a tanaje ta ba an riga an tanaje ta ya zo da siga na mazi eh wa minha anna rasul alayhi salatu wassalam amara bil ibrad daga cikin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yi umarni a sanyaya a sanyaya sallah ko wa qala yace idza shi al har fa abridu bi salah idan zafi ya tsananta to ku sanyaya sallah fa inna shiddatal har domin lallai tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama kaga tsananin zafi yana daga cikin mai hucin jahannama kenan ya nuna yanzu in mun ga tsananin zafi hucin menene to da wannan za mu ce an halice shi ko ba halice shi ba in ba halice jahannama ba ya za a yi a ringa jin hucin jahannama din tsananin zafi hucin jahannama ne na'am wuta ta kai karar zuwa ga ubangijinta ka ce ya ubangiji sashe na wato yana cin sashe sashe na na cin sashe an gani wuta na cin wuta sai Allah ta'ala sai ya yi izini ga wuta da numfashi guda biyu fishita wato numfashi lokacin sanyi da numfashi lokacin zafi saka tsananin sanyi hucin jahannama ne tsananin zafi wuce jahannama ne Allah ya yi izini ga jahannama ta yi numfashi sau biyu saboda wato a ita jahannama tana cin junanta ya Allah sashe na na cin sashi a gani to wannan kuma yana zama tsanani gare ta shi ne sai ah, don ba kowa cin jahannama ba zai a kona a gani kasan ita wuta in ba ta samu abin da za ta ci ba sai ta ringa cin kanta to sai zamanto wato cikin jahannama babu kowa balle babu irin ice ko makamashi ko mutane ko kaza to tunda babu ice ba wani makamashi ba kaza ba kaza sai tana cin kanta shine ta kai ƙara wajen Allah subhanahu wata'ala to ya ubangiji sashe na bana cin sashi shine sai Allah ta'ala ya bata izini ta ringa numfashi guda biyu domin ta samu sauki an gane numfashi lokacin zafi da numfashi lokacin sanyi na farko na ba na wadan a ji ba na ga babu sashi na yana cin sashi ka fahimta aha وهو أشد ما تجدون من الحر من الحر wato shi ne mafi tsananin abin da kuke ji na zafi in zafi ya tsananta jihar nama ne wa ashaddu ma tajiduna kuma shi ne mafi tsananin abinda da kuke ce na irin sanyi mai tsananin nan in sanyi ya kai inta hatu duk shi to kila wani ya ce to ya za a yi wuta eh, wuta mai kuna kuma ya ringa fitar da numfashin sanyi sai abu ne mai sauki fridge ba fridge menene shi ba wuta ba ne. amma mai yake fitarwa yana fitar da sanyi to akwai ire-iren wannan ga AC shi ma AC ai wuta ne amma kuma yana fitar da sanyi kuma ji wani ko so da haka koma ba haka ba in dai Allah ta'ala ya ce abu zai yiwu akwai wanda zai hana A wanda zai hana Allah ta'ala na iya sanya zafi ya yi numfashin sanyi wannan ba abu ne wanda ya kakara ba an gane wannan ku? akwai wata itaciya a cikin aljanna can da ake magana inna ha shajaratun takhruju fi asalin jahim dal'uha ka annahu min akwai wata itaciya tana fitowa a cikin asalin wutar jahannama ne ba kaga asali mun san itaciya ta fito a wuta yaya za ta kone amma ita wannan wannan ita wato tana ni'imtuwa ne ma da wuta tana fitowa a cikin asalin wutan jahannama ƴaƴanta yadda ka san kan shedanu tana fitar da ƴaƴa manya-manya an gane wannan ku? ba iya mutunta su yasa sai aka mutunta su da kan shedanu fa innahum la'akiluna minha fa malikuna min hal qudun eh na'am thumma saqa shaykh al-adillati al-ukhra sannan sai shi malam sai ya koro wasu dalilai daban kuma kamar yadda za ka gan shi tacci da wayannan. fi sharhi al a cikin littafin sharhu a gidan salaf ashabul hadith da shi malam Allah ya masa rahama insha Allah an yi karatu kaga wannan irin kokarin da wannan bawan Allah ke shekar Rabi bin Hadi yana kokari wajen yada sunna kokari wajen fada da bid'a amma kuma zaka ga cewa mutane da yawa suna masa azabi mutane da yawa ba su yi masa adalci sai a dauko wasu irin miyagun abidu sai a jingina zuwa gare shi in ka ce wa mutum wai a wanda littafi ne ya yi wannan maganar ta ce yana nan dai a rubuce wai shi wannan shekara biyu din bai wallafa littafai ba ne wai a wani littafi ne za mu ga wannan magana yana nan dai ai malamin ya faɗa eh a ina ne ya faɗa sai ka rasa inda ya faɗa an gane to haka mutane suke yin kazafi ga ainihin bayan Allah jiya muna zaune wani ya bugo mun waya yake cewa wai an ce na kafirta wani malami na kira shi zindiki arni shi da yake bugun mun to malam wai an ce da gaske ka kafirta wani malami ne to wani malami da kafirta ka ce wani malami wa shi doktorul qiyas nake tuni ni gaskiya ni ban taɓa buɗe baki na ce ni kafiri ba tun da nake ban taɓa buɗe baki ba nace waye cewa na kafirta shi a ina na kafirta shi wani karatu babu daga tambayi mutanen a yaushe na kafirta shi kuma a wani karatu to mutane haka suke sai wani ya ɗauki ƙazafi kirgin zai jingina zuwa ga wani Zai ya cimma wani buri na shi shi yasa yake da kyau a ringa yin bincike kaga yadda wannan bawan Allah ya yi bincike kaga ya yi mai ya yi adalci ko saboda gashi an jingina maka wani magana ka kafirta wani to a ina na ka tambi mutanen a ina ana tambayar sai suka fara wa irin wa'in su dai sun tabbatar na kafirta shi sai a ina mun tabbatar da kafirta shi an gani ire-iren wannan duk wanda ya zo ya ce maka malam ya ce kaza ko malam ya aikata kaza to an ga bincike an gani kada mutum ya yi sauri kawai dan ya ji wani ya faɗa kowa ne ya faɗa duk darajar mutum a wannan zamanin ya jingina magana zuwa gare ni to ku bincika kowa ya shi ba an gani ko da darajar shi ya kai wane ne shi ya ce malam ya haya ce kaza to aikin da malam ya haya yana raye a tambaye shi kada ya zama to a zo a dogara da maganan wannan saboda ana ganin kamar mutumin kirki ne mutumin kirki kana iya ganin mutum da fuska na kirki amma makaryaci ne suna ba gane wannan saka da zarar kaga wani ya danganta magana cewa wani ya faɗa to babban abin da ka yi wannan na rayu a bincika in kuma wannan mutumin ya yi karance karance a wani karatu a wani kaset ba shi kenan ba da yanzu mutane suna da saurin yarda sai wani ya kira ka a lungu kawai maka lacca shi kira ka yarda amma da yake wannan mai hankali ne wallahi kuma mun yace malam gashi nan an ce wai ka kafirta wani nace a yaushe na kafirta shi kaga magana ya kare yayi nace duk wanda yayi magana nan ƙarya yake mu kaga ko idan gaskiya yake shi aka maka Allah ga kafir din ba shi ke magana ya kare ba to da wannan dai za a ringa maganin shedanu duk wanda ya zo ya same ka a gefe malam ya haya ya ce kaza kowa ne ne fa shi ba ba fa ware maka wani mutum ba na ce ba kuma ne ne duk darajar shi a idanka kana ganin wai malami ne ko wane ne shi ya danganta magana ya gaya maka yaushe na yi magana domin akwai mutane da yawa wanda su ba su da wani aiki sai kazafi sai karya Allah shi kiyaye eh? da wani bai kawo an bincika wani ce a yi tafsiri wani ma dubu ɗari shida ya ce ana biya ya ce ana na ana ta cin kuɗin tafsir kaga yadda mutane suke da mutane hasada da baƙin ciki da wasu irin abubuwa in ba a bincike zai ga ka zo wani ya ma farfaganda a gefe ya sanya ma ra'ayi na banza misali kan al'amura Allah shi taimake mu. Wa alaikum Imamu ahmad an magana kan masu dukan ashabul hadis imam ahmad ya faɗi wannan magana kuma wannan magana dan ka faɗa ba da imam ahmad ya faɗa cewa duk masu dukan ashabul hadis zadi ne shi na kama sunan shi ai ba ta ayini ai wannan saboda rashin sanin su kamar haji na salaf da sun san manajin magabata don kai wannan magana ba ka ayyana sunan mu akwai ainihin al bi ta'yin akwai al-kufr bil wasf yawa shi shi idan ka ka kafirta mutum ta hanyar wasf ba ya nuna mutumin ya fita musulunci bane idan sun amsa sai in sharuɗa sun cika ba ni'u an gane ku na'am ba na'am a idan mutum ya a hadisi ya cika sharaɗin da ya kamata ya zama to zindiki kuma ba ma ne wuci ya zama zindiki shi na yi <laughs> a wai wai abin da ka faɗa a faɗa ka fahimci maganar yawa abin da mutum ya faɗa a faɗa kada kada a ƙara mai ka a rage mai na faɗa a yaushe ka faɗa ai idan ina in dai na faɗi magana ni ba na shakka in ce na faɗa amma matsalar shine na faɗa din ban faɗa ba to ka gina mu abin da ban faɗa ba kuma shi kamar yadda kamar yadda aka misali da tafsiri a wani lokacin zaka ji wani abu ana haɗa shi in ba warware shi ba to wani yana zaune kurum duk karatun da yake ya ji wani ya faɗi bayani to zai ɗauki magana kurum a kwarai da ya ko ina ya zai ya ɗaga nan da ramadan na manta matsalan da aka ce a warware da ramadan nan wajen wasu suka same ni suka ce ai an ce na ce kaza na manta matsalan wanda suka yi magana suna can wajen wajen inda masu masu wancin nan da guga aka ce yi bayani suna ji <laughs> wallahi kuwa ku kirki ya ta jingina gare su shi sai da nayi bayani cewa wannan magana ƙarya ce ƙarya ne wallahi ban faɗa ba ban san da ita ba ni yau wani yawa cewa wai idan ɗan salafiya wai na ce in ɗan salafiya na faɗa da wanda ba ɗan salafiya ba kawai ka goyi bayan ɗan zalabiya ko da shi ne bai da gaskiya wai sun ji na yi wannan karatun wallahi na faɗi haka wai in dai ɗan zalabiya ko da bai da gaskiya kawai a goyi bayan shi to shi ne na nuna cewa to duwanda ya wannan magana ya makarya shi ne kuma ya makarya ban taɓa faɗin wannan maganan ba kaga idan ba a bincike haka za a yi ta jingina wa malami ko a jingina ma wani ɗalibi abinda bai yi ba misali an gano wannan shi yasa nake cewa in irin wannan abin ya faru wanda ya faɗi magana ko kana ganin mutumin kirki ne ko kana ganin mutumin banza ne kawai tambayanni don wani mutum kana iya ɗauka mutumin kirki ne kai kana ma iya ɗauka muna tare akwai wani wanda zai iya magana dangane da mu za ka ɗauka duk tare muke alhali ƙarƙashin ƙasa yana cin diddige ne su irin wayannan masu cin diddigen ba za ka iya sanin za ka ana karatu tare da su za ka shi ila a majalisun malam ila ana komai tare da shi kai kuma sai ka saki jiki ka ɗauka tun da ana tare to ta abin da ya faɗa gaskiya ne duk wanda ya faɗi magana kake kawai a je a bincika kawai shi ne na'am eh. abu firdaus ya ce Allah ya masa rahama wannan karama ce ga abdullahi bin abbas Allah ya ƙara musu yadda wato Allah subhanahu wata'ala ya yi ilhama wato ga Abdullahi bin Abbas cewa lallai mutane nan gaba zai kasance suna da bukata zuwa ga ilimin Abdullahi bin Abbas nan gaba za a bukaci iliminsa sai al'amarin ya auku kamar yadda ya bada labari duk da wasu daga cikin samari daga cikin ansar ba sa ganin ra'ayi irin wannan ra'ayin shi yana ganin ya za a yi ma a ce za a buƙaci iliminsa wani ilimi yake da shi ga manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam hatta qala al'ajab laka ibn abbas har ya faɗa shi wannan saurayi yace abun mamaki ya tabbata gare ka ya kai dan abbas shin mutane za su buƙaci ilimin mu wa bidalika usika ya fulan da wannan ina maka wasiya ya kai wani bitabkir bitabkir fi talab al-ilm da buga sammako wajen neman ilimi a ringa buga sammako wajen neman ilimi kafin a jarabe ka da mutane ya zama to a mai da kai shehi an gane a naɗa ma rawani na malanta alhali kai din na baka yi karatu ba kuma kafin a jarabe ka da yawan shagulgula kamar yadda mutane da yawa sun yi nadama alaika Gilali wakati sigar kalizimci fa'idantuwa kalizimci rubutuwa da ainihin lokacin ƙuruciya a wajen neman ilimi ya nan stiglala hazar wakati domin ribauta irin wannan lokaci wato shi ya sanya wasu sashe daga cikin manyan malamai allazi da tsarar situhu wanda wanda yabansu wanda amo amansu wato ya yadu a cikin sasannin duniya kyakkyawan yabon su ya yada a cikin sasannin duniya irin su malik bin anas abu hanifa wa shafi'i da ire-iren su ya tasaddarun wannan shi yasa suke jagoranci a fage na ilimi alhali suna ƙanana sun jagoranci fage na ilimi alhali hum ahadar suna ainihin samari Al'imam al-bagawi ya faɗa yana ambata mana manaƙibul imam a shafi yana gaya mana darajojin imamun shafi Allah ya maza rahama. Wato daga cikin wannan cewa annahu tasaddara fi asar al al-barizin lallai wato wato ya jagoraci fatawa a cikin zamanin manya-manyan malamai lil iftah tasaddara lifta ya yi jagoranci don fatawa da kuma daidai wato neman wato karantarwa da wallafe-wallafe alhali malamin shi abu khalid ya umarce shi da haka cewa lokaci ya yi da za ka jagoranci fatawa wato shi ne muslim bin khalid azanji imamu ahali bakka shi ne imamu ahali bakka wa muftiha shine mufti na mutanen makka wakata in wakata zaka a wannan lokaci ya ce masa abki ya yace ya kai baban abdullahi yana magana imamu shafi'i ya kai baban abdullahi ka yi fatawa hakika lokaci yayi da za ka yi fatawa ya kasance imamu shafi a lokacin yana da shekara goma sha biyar ba shekara goma sha biyar malamin shi ya ce ka yi fatawa hakika lokaci ya kai da za ka yi fatawa to mu yanzu zai mutu ya kai shekara sittin ma bai kai matsayin fatawa ba wa iya zubi la eh, to shi ne فحاء الفهاء حاء حاء نعم نعم عليك بالذل نفسك عن وما شيء ألذ من الصلاة نعم. alaika bizulfi nafsika ka lazimci hana kanka daga bin san ranka ka hana ranka daga bin san ranka fa ma shay'un babu wani abu alanza wanda yafi dadi min salahi kaman gyaran dabi'a ta ahab lil maniyati hina hina tagudu annaka la ta'ishu ta a kai tattali lil maniyati zuwa ga mutuwa hina tagudu lokacin da kai sabbako ka annaka la ishi ila rawayi kaman kai ba za ka rayu zuwa maraice ba Na atu rashi na atu du'atuhu qabla sabahi fakan min ra'ihin da yawa wanda yake maraita fina a cikin musahiha yana lafiya lau sai nu'atuhu masu ba da labarin mutuwar shi na atu su ba da labarin mutuwar shi qabla sabahi kafin safiya alama fi kamin uzumil janayi wato fabadir yi gaggawa bil inaba da mayar da al'amari ga Allah qabla mautin kafin mutuwa alama fika akan abin da ke tare da kai min uzumil junahi na girman laifi walakin man tashammara lil falahi wato ba dan uwan hankali bane man tajafa wanda yake sabo ba dan uwan hankali bane mai nisanta aikin alkhairi walakin sai dai akwai razana shine man tashammara shine wanda ya zage damɗe lil falahi dan ya san babban rabo الياني الفل يا يا كثير الصبر حرف الياء كثير الصبر كثير الصبر وحابا بمال وحابا بمال كثير الصبر وحابا بمال mujallila kullum zai ka tafi wani ayi wato ka zama tofa kun ka zama kasirar sabari ka zama mai yawan haƙuri wahaban bimalin mai yawan kyauta da dukiya mujallila kullum zai ka tafi mai girmama duk wani ma'abocin kusanci wa ayi da ma'abocin nesa ka zimal gaizi ƙali kulle bagayi fakun ka zama to ba'idan wanda yake nesa an sabila shar daga hanyar sharri samhan mai sauki kazimal gai mai haɗe fushi ƙali kulli bagai mai kyaman kowane irin zalunci mai kyaman kowane irin zalunci nagiyar kafi an aibin wata ayi fa kun ila yau ka zama muhibbal haq ka zama mai son gaskiya ƙa'ilaha mai faɗin gaskiyan sari'an da sauri naqiyal kaf wato mai tsarkin tabi an aibin daga aibi wa sa'ayi da kobarna wa kul ya rabbi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam talaka ka amshi wa'azina bi qabuli tilkin da amsa na gaskiya wa kul ka ya rabbi ya ubangiji salli ala nabi kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam unzi inda hululi la'ayi idan ka cika al'amarinka da salati za ka samu nasara bil unzi da ɗaya bakewa a wajen saukan tsanani eh anisa mai ɗaya kewa ai duk wani suna zaka duba ne yana da kyau shi kenan bai da kyau ma'ana zaka duba kowane suna suna sa shi zai ka duba ma'anar shi yana da kyau to ya halatta bai da kyau ba zan wani wannan kama kai a kai suna dutse jabal magana na jabal ba an zai jabal sun ba ce duba bai sa yanzu suna suna da da sun suna babu taskiya babu kaza shi ne nan na ce a kan gobe na magabata sunayen magabata saboda kasancewa ta zo a ita kawo wani sunaye da mutane ta fata wurin fada zai fi kyau sunan magabatan nan zai fi kyau a sa eh, akwai dogari sunan iyaye galiban sunan iyaye bil kilaf bil kilaf din na gani wannan suna yi din da dole ka jiwa yi da kalbi din da kake shek sauta sai eh, na sai wannan ya sanyi na mu yi sauta ya sanyi wasu biya kuɗa wuya da mutum fauzan wato tawassuli kazina a tawassul na'am a bil Allah ta'ala wato tawassuli da mahaluki zuwa ga Allah a tawassul ma'anar tawassuli shine kusanci neman kusanci zuwa ga abu da neman saduwa zuwa gare shi shi ma'anan wasila shi ne kusanci Allah ta'ala na cewa wabtagu ilayhi wasila wato ku nemi kusanci zuwa ga Allah ma'anan wasila tsani ku nemi tsani ko ku nemi kusanci ko ku nemi hanyar saduwa zuwa ga Allah ta wani hanya za mu fi mu samu saduwa zuwa ga Allah to wannan tawassuli shine hanyar da mutum zai bi don ya samu kusanci da Allah ko ya samu saduwa zuwa ga Allah ai al-qurbatu ilayhi subhanahu bi ai wato wabtagu ilayhi al-wasila ai ku nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu bi ta'atihi ta hanyar yi masa biyayya da kuma bin yardansa wato tawassul ya kaskashi biyu wato mana hanyar da za a nemi saduwa zuwa ga Allah kashi biyu ne idan har mutum yana so ya sadu zuwa ga Allah to akwai hanyoyi guda biyu wato kisimi na farko tawassulin mashru akwai tawassuli na shari'a shi nau'i ne daban-daban nau'i na farko wato akwai tawassuli zuwa ga Allah ta'ala da sunayen Allah da siffofinsa an gane ko wato mutum ya sadu zuwa ga Allah ta hanyar sunayen Allah da sifofinsa kamar yadda Allah ta'ala ya umarni da wannan inda yake cewa wato Allah shi ke da sunaye shi kada yake da sunaye mafi kyawu ku roƙi Allah da wannan sunaye bi ma'ana an kuna da matsala ya Allah dan sunayenka masu tsarki ka biya mana bukata ya Allah mai suna Ar-Rahman kai mun rahama ya Allah mai suna kaza ya Allah mai suna mai kyauta ya bani kyauta ya an gani ko ya Allah mai suna ar razaku ka azurta ni ya Allah mai suna assalamu ka bani lafiya ka bani aminci to duk irin wannan wato ana tawassuli da wayannan sunaye domin a cimma wani buri na duniya da lahira da shi ku bar wa'annan da suke karkacewa ga sunayen Allah da sannu za a saka musu abin da kasance suna aikatawa ashe ana tawassuli da me ana tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa an gani yawwa nau'i na biyu wato tawassuli zuwa ga Allah bi ma'ana samun kusanci zuwa ga Allah ta hanyar imani da ayyuka masu kyau an gani ko in kana so ka kusanci Allah to ka yi imani kuma ka yi aiki mai kyau an gane ku allati qama biha almutawassil wanda shi mai tawassulin ya tsayi da ita aikin wa aikin da shi mai tawassulin ya tsayi da ita ba wai aikin wani ba ba wai ya Allah saboda dan aikin babana ka shigar da ni aljanna ya Allah dan aikin malami na ka shigar da ni aljanna aikin babanka naka ne aikin malamin ka naka ne la ya Allah saboda abin da ka san nayi ya Allah dan biyayyar da nayi wa iyayena ya Allah saboda biyayyar da nayi wa malamina ya Allah saboda yawan sallah da nake yi ya Allah saboda yawan azumi da nake yi ka taimake ni kuma ji wani go kaga wannan gaba daya nayi tawassuli ne da ayyuka na masu kyau kuna ne ya in nace ya Allah dan san annabi ba ka taimake ni shi san annabi menene shi aiki ne mai kyau wa in tudi'uhu tahtadu idan kun yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ku samu shiriya wa ma alar rasul illa al balagul mubin ku fa jona go ba shi shikenan kaga yin biyayya ga ya Allah dan san da nake wa annabi ka biya mu bukata Kamar ka ce ne ya Allah dan sallan da nake ya Allah dan azumin da nake ya Allah dan kyauta ko dan sadaka Eh, da nake yi ya Allah dan sallan daren da nake yi to ya Allah dan san annabin da nake yi aiki ne mai kyau amma an nace ya Allah dan annabi ba eh, ya Allah dan annabi kaga in nace ya Allah dan annabi kaga na nemi tawassuli da zati ne a gani ana so ne in mutum zai nemi tawassuli ya nemi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ya yi tawassuli da ayyukansa da ya san ya aikata masu kyau kada kuma ya yi tawassuli da aikin wani an gane wannan ko annabi yana cewa ya faɗi ma binta muhammad ta sallam. salini min mali ma yake la uguni an kibiran lai shi'a ya ke ma biyar muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni daga cikin dukiya na duk abin da ke so inda ina da shi zan baki duk wani abu na duniya baba ban kaza zan baki amma idan baki biyayya ga Allah ba la'ugu ni an ki min Allah shi'a ba na wadata ki da komai a wajen Allah ban iya kare ki daga azaban Allah a wannan me yake nuna mana ashe idan ka ce kai dan malam ne to me kamata ka yi ka aiki irin na malam in ka ce kai dan annabi ne ka aiki irin nashi sakon da ya zo da shi ka mutunta wannan sako ka yi aiki da shi an gano wannan ko to idan mutum ya ce shi dan annabi ne sai ya zama to aikin shi daban kamar dan annabi nuhu alaihi salam kan ana. ko dan annabi nuhu ga baban shi annabi amma shi yayi wani aiki daban an gane ko annabi nuhu ya ce ya ce rabbi inna bali min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin ko wa anta arhamur rahimin rabbi inna bali min ahli yace ya ubangiji lalle ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq kuma lalle alƙawarin ka gaskiya ne wa an ta arhamun rahimin kai ne mafi tausayi masu tausayi an gane sai Allah ya ce ma Nuhu ne. Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni izuka an takuna min al-jahilin yace ya kai nuhu lalle ba shi daga cikin iyalanka saboda ya kafirta ya zama dan malam ya ki malam rago da wutsiyar kare rago da wutsiyar kare rago ne kare ne mi a suna ne sunan shi na nan bayan rago wa kare an fahimci wani ko to ya kai nuhu lalle shi ba ahalin ka bane saboda me innahu amalun gairu salih lalle abin da ya aikata aiki ne ba wanda ba mai kyau ba daga yau falatas tas'al li ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaya na abin da baka sani ba saboda inni a ka an takuna min minar jahilin lalle ina maka wa'azi kada ka zama daga cikin jahilai Allah ya yi faɗa sosai ku duba darajar annabi Nuhu alaihi salam amma da yayi magana cewa dan shi na daga cikin iyalansa alhali dan nan ya ki biyayya gare shi Allah ya ce kada ka ara wannan magana ina yi maka wa'azi kada ka zama daga cikin jahilai kun gane ko A shekenan idan kai dan malam ne ko kuma ainihin dan annabi ko dan wane ne ya to dan shehi ko dan waliyi amma ya to baka yi aiki irin nashi ba to kada ka yi tunanin zaka je inda ya shi eh eh wannan bada bi amalu lam yudrik bihi nasabu duk mutumin da aikin ya dakilar da shi to dangantakan shi kasancewar shi dan annabi kasancewar shi dan malam kasancewar shi dan waliyi baya gaggautar da shi ku bai ji ko ta saboda haka wato shi ne abin da yake magana nan cewa at-tawassul ila Allah ta'ala bil iman wal a'mal salihah wato tawassuli zuwa ga Allah ta'ala da imani da ayyuka mai kyau allati qama bihal mutawassil wanda mai tawassulin ya tsayi da ita ba wai aikin wani ba ba aikin baban shi ba ba aikin malamin shi ba na'am kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da mutanen imani cewa ya ubangijinmu lalle mu mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani yana kira cewa ku yi imani da ubangijinku to mun yi imani to ya Allah saboda wannan imanin da muka yi mun yi tawassuli da shi fa amanna mun yi imani tunda mun yi imani rabbana ya ubangiji mu faghfir lana zunubana. ka gafarta mana zunubanmu. kuma ka kankare mana miyagun ayyukanmu ka ran mu tare da mutanen kirki kaga anan wajen yayi tawassuli da mi da imani yayi tawassuli da imani an aminu bi rabbina an aminu bi rabbikum fa amanna an gane wannan ko ashe ana tawassuli da imani ana tawassuli da aiki mai kyau wanda mutum ya tsayu da shi kamar yadda yake cikin hadisan mutane uku nan wanda dutse wato falalan dutse ya rufe musu ainihin kofa fasaddat alaihim babal gal wannan falalan dutse da ya sako ya toshe musu kofan kogo sai ya zama to ba su samu daman fita ba sai suka yi tawassuli zuwa ga Allah da kyawawan ayyukansu an gani kowanne daga cikin ukun nan ya yi tawassuli da abin da ya aikata sai wannan kogo ya buɗe ashe idan muka shiga cikin tsanani al'amari ya kai la haula wala quwwata illa billah sai muka yi tawassuli da ayyukan masu kyau to insha Allah Allah zai kawo mana mafita an gani kamar irin wannan halin da muke ciki yanzu na na rashin tsaro halin da muke ciki na kidnapping din nan to irin wannan idan mutane suka yi ta tawassuli kowa yana tawassuli da aikin shi mai kyau to insha Allah ta'ala Allah zai kawo mafita ga wannan al'amari an gane don wannan al'amari ya fi ƙarfin hukuma wannan al'amari ya fi ƙarfin kowa wanda zai iya cetonmu daga wannan al'amari shine Allah ba mu da wani dabara ba mu da ƙarfi sai zuwa ga Allah an gane saboda shi wannan wanda yake da irin wannan ɗabi'a na kidnapping kowaye wato an rubuta a fuskar shi ne yana da wani uniform bai da shi amma da zarar mun gaya ma Allah Allah ne kadai zai iya magana shi an gano wannan ba shi irin wannan al'amari kullum idan muka yi sallah mai ta roƙon Allah Allah ya mana magana irin wayannan mutane sa'annan bayan wannan mu ringa tawassuli da ayyukan masu kyau ya Allah dan aikin da muka aikata kaza ya Allah ka dube mu ka tausaya mana mun san mu bayin ka ne mun san mu masu zunubi ne masu rauni ne ya Allah ka kwace mu daga waɗannan azzalumai to insha Allah sai ga Allah ya kawo mafita ta inda ba bi tsammani ba wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri na'am fa faraja Allah anhu sai Allah ya kwaranye musu wannan dutse sai suka fito suna tafiya kaga anan sun yi tawassuli da aikin su mai kyau kuma Allah ya biya musu bukata eh na'am shi ta zama ishiya ai in ya ce wai in yi mutu ka ba ta gado ko su za su iya ba ta gado an gane wato idan ya ce shi ta zama shi aka ba ta gado in ya rasu ita wannan yara ta kai kotu hukunci za ta za ta duba in ta duba in ta ga cewa shi an cin bai kai ta garin da ba a ba ta gado in shi an cin ya kai ta ridda a hana ta a gani shi ne ita za a duba ita za a duba ita kanta Duwai na kungiyar da suke da alaka da musulunci ana duba mutum ne shi kadai ba kungiyar ba don wani ya shiga ne bai gama sallar sirrin ba eh. akwai ƙungiyar nan ƙungiya ta amadiyar da ta shigo kungiyar amadiyar da ta shigo din nan wato malamai kaulan da sun tabbatar kafira ce amma akwai manya-manyan professors a ƙasashen yarbawa da suka amshi wannan da'awa suna ma yaɗa ta ashe abin da suke yaɗawa an ɗan kawo musu ne abu ɗan sama-sama sama-sama aka kawo asalin aƙida na ɓoye amma daga bayan manya-manyan malamai professors na addini na yarbawa da suka suka fahimci cewa ƙungiyar ahmadiyya ga akidanta suka suka samu wasu littafai suka gano akidan gulam ahmad din na kafirci suka fito da asirin suka fito suka nuna mutane wa'annan ƙungiyoyin ƙungiyar ahmadiyya kafira ce haka za ka ce ai shi ne profesor ne kuma ɗan ahmadiyya ne amma iya abin da ya sani na ahmadiyya bai yi zurfi ba bai gano asalin kafircin ƙungiyar ba sai daga baya sai wasu littafai suka fara bayyana wanda suka tona asirin ƙungiyar har ya zama tun an bayyana da cewa wannan kungiya Ahmadiyya kafira ce sai mutane biyu suka rabu da ita an fahimta na'am sun yi man da manzan Allah amma su suna ganin bayan annabi ya rasu gulam ahmad Adiyani wani mutum india ko pakistan shi ma Allah ya bashi annabta sannan bayan shi ma wato akwai annabawa da yawa maza da mata bayan tafiyar shi a sun imani eh. a sun imani da shi amma zuwa bayan suke nufi annabi muhammad ba shi ne annabin ƙarshe ba yau bayan shi ahmad gulam shi ma an masa wahayi kuma yana da nashi ƙur'anin shi ma kan shi shi ne na'am to an ce ne in mutum zai tawassuli da aikin kanshi ba aikin wani ba kaga kana so ka duba aikin annabi kenan ba naka ba ka da ya Allah dan darajar baba naka shigar da ni aljanna to kai baba ka da darajar kenan an gani aikin mutawassil din ba aikin wani ba ba a tawassuli da aikin wani ba a tawassuli da darajar wani sai naka in kana da daraja fito da darajar ne.

ai mutum ya ce ma dan alfarman annabi da sauri za ka yi ina matsayina na musulmi ya ce mu dan alfarman annabi ai insha Allah sai inda karfi na ya kare annabi ya cancanci duk abin da aka roƙe ni aka ce in yi domin sa zan yi na'am wannan kalmar na cewa gaskiya da magana muna kamar wani shirka na wato ai rashin sani ne wato mun doki wancan ne muka dawo da shi nan wanda ake yi a ce dan darajar ya Allah dan darajar annaba ake sai sai muka dauko shi muka dawo da shi mu alaka tsakanin mu da mu magani ba a tawassuli da darajar wani wajen Allah to mu wajen mu'amalar mu sai sai wani ya dauko wancan sai ya dawo da shi nan a ina san annabi zan baka da gudu zan baka ina san annabi wa alaikum salam eh zan bayar wani ya ce don mahaifinka ka bayar za ka bayar ba da gudu wani ya ce don mahaifina ya bayar ai ina san darajar mahaifina da gudu zan bayar wani babin shi daban an san gaba mutum kafa ne saboda bayar eh kaga wallahi abin da ya sa nufi yalwa ne mahaifinsa ne wallahi sallahi ta ba don mahaifin wani ba da na mai kaca kaca kun gani mutane suka duba darajar mahaifinka ko su duba darajar wani abu naka sai su ma wani abu da yawa mutane za ka kana cin arziki daga wani ai abin a aikace shi yi na kuma sara ina albarka ai duk mutumin da ya karantar da kai su kuma ya zama to ka mai rashin kunya kuma rashin biyayya sakamakon karatun da ba a yi wani a ba karatu ba zai albarka ba kuma mutum zai zai ƙara rayuwar shi ne a lalace misali shi ne na'am assalamu alaikum um, kamar yadda aka nemi taimako jiya uh, ciwon ana son aikace aikacen to jiya cikin ikon Allah an samu dubu sha ɗaya an samu dubu sha ɗaya uh, sannan da muna da 45 ga dubu sha ɗaya kaga ya zama dubu sha biyar da ɗari biyar ke Allah ya saka da alkhairi saboda haka ana dai ƙara neman gudunmawar yan uwa da wannan gudunmawar ne za a samu a fara ayyukan nan da suke sama da muke fuskanta wannan shine ba sannan maganar tafsiri mun duba list mutanen da suke ci gaba ki dai wasu wuce mutane hamsin da biyar ba a cikin mutane hamsin da biyar nan akwai yan dubu goma goma guda shida sannan akwai yan dubu biyar biyar su guda ashirin da bakwai a ran an cire ga 27 ga 6 ba su ce 32 ba sauran kuma 22 din daga dan 1500 sai dan 3000 sai dan 2000 sai dan akwai ma mai 500 ma a ciki to duka kudin idan an hada abin da ake nema bai kai ma 300 ba a list din da yake kasa kenan na asuba bai ma kai haka ba da so da haka da Allah yan uwa eh, wayannan da suka rubuta sunan ma ba a da tabbas ana tunanin insha Allah ana sa ran za a kawo to duk lokacin da aka ɗauki suna ba duka ake samun kuɗin ba yanzu mun ɗauka wannan misali yan dubu goma goma su shida dubu sittin yan dubu biyar biyar ashirin su ashirin da bakwai dubu ɗari da talatin da biyar an haɗa wannan guda biyun bai wuce dubu ɗari da tisa'in da biyar ba to sauran kuma wanda suka rage yan dubu biyu yan dubu ɗari biyar yan dubu uku su ma an tattaro su ba su wuce su ashirin da biyu ba su ma an tattaro bai ma kai dubu dari ba bai ma taiwa bai ma kai dubu sittin ba to kaga duka kuɗin bai wuce irin ɗari biyu da wani abu waɗin ba a wannan majalisa na asuba su so da haka ɗan uwa dai ƙara dagewa sosai kamar yadda malam ya ce ya kamata mu yi motsi mai ƙarfi daga nan ya zama tun da mu muke ko da yaushe ana zuwa sati zuwa ranar laraba to ya kamata mu mu motsi mai yawa wani abin da ya shafi tafsirin mu sa kishi idan ka san wani wanda zai ba da gudunmawa ya bada kuma kai ma kanka misali ya zama ka sa kishi a kai ka cire wani kuɗi mai yawa misali ka bada nan tafsirin nan yanzu yan badarawa ana yawan kawo misali da su eh, duka su ɗaya ke musu karatu amma kuma sun ɗauki DITB tun da suka soma ba a taɓa samun matsala ba a ce ba ba kuma ba a taɓa samun matsala a ce an rasa kuɗin ba ko da sauransu to amma mu yanzu mu da muka daɗe shekara da shekaru ana ta karatun in an ce a kawo kudin tafsiri sai ga wani ya rubuta dubu ɗaya da ɗari biyar a shekara ba wai a wata ba kuma har yanzu yanzu tun da aka fara amsan kudin kudin da yake hannun shi abdomen wanda suka fara bada ba su kai ma bai kai dubu ashirin ba yanzu so da haka da Allah yan uwa a kokari saura wata biyar ne cib ya rage yanzu magana ga manajan kuma ya kamata a ce mun yi deposit mun je mun bada wani abu a tafsiri din to idan ba bada ba yanzu bayan da rayu kai kuɗi misali wannan shine insha Allah samu a rabin da ya bani wanda ya ba da kuɗin shi bai shirya receipt ba ga sit na wurin mana Abdul Mumin zai ba shi sit insha Allah Allah shi ke mu Allah ya samu samu fara fara fara mutum guda ɗaya wanda zai kawai to na ka samu mutum guda ɗaya zai an hutar da mu da duk wannan yawan maimaita wannan magana duk an daina za ka sauran sauran majali za ka mutum ɗaya ne kawai zai zama yana ɗauka shi ke kawai mu huta Allah ta halashi taimake mu subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la a illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk